أعوذ بالله السميع الأليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا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 وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما amma ba'adu kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka insha Allah na annur da ke nan wasatu a birnin Abuja bisa ga horewa da yadda na Allah subhanahu wata'ala za mu ci gaba da tafsiri muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya taimake mu wajen karanta Qur'ani daidai Allah ya taimake mu wajen fassara Qur'ani daidai Allah subhanahu wataala ya bamu ikon biyayya da Qur'ani sau da kafa muna roƙon Allah subhanahu wataala ya ji kan magabatan mu gaba daya Allah ya ji dan iyayen mu da malaman mu Allah ta'ala ya gafarta musu Allah ta'ala ya hada fuskokinmu da su a gidan aljanna muna addu'a dukkan albarka da Allah ta'ala yake ba wata al'umma to Allah ta'ala ya ba wa kasar mu Najeriya dukkan wani sharri Allah subhanahu wataala da yake kare wata al'umma to Allah ta'ala ya kare kasar mu Najeriya muna roƙon Allah subhanahu wataala ya tura mu akan turba na daidai Allah ta'ala ya kare mu daga shaidan da kuma dukkan fitintuninsa muna roƙon Allah subhanahu wataala ya sa mu gudu tare mu tsira tare mu shiga aljanna tare yau da ikon Allah muna sha bakwai ga watan ramadan hijira shekara ta dubu da da dari hudu da talatin da tara, kamar da muka saba haduwa don tafsiri yau za mu tashi kan darasi na goma sha bakwai a cikin sura ta biyu daga cikin jerin gwanon surorin ƙur'ani daga sama wato suratul baƙara jiya mun tsaya daidai kan aya ta ɗari da hamsin da biyu. yau za mu tashi a kan aya ta 153 insha Allah ta'ala Allah ta'ala ya mana jagoranci a gabanin fara karatu za mu duba tambayoyi abinda suka sauwaka mu amsa abinda kuma bai yi ba sai a yi haƙuri kamar yadda aka saba idan muka ce dukkan tambaya sai an amsa ta to sai ya zama karatun ya koma filin as-su'al wal jawab ko ya zama as'ila wal ajwiba amma asali tafsiri muka ce tara mu anan wannan ya ce assalamu alaikum malam Allah ya kara wa malam lafiya tare da alaran amin da duk yan uwa musulmai da ke nan wurin da wanda ba sa nan ya ce ja kwana tare da imani amin malam ina da ok ina da promotion exam ran talata ina neman a sanar addu'a na samu nasara Allah ta'ala ya baka nasara a ciki a dukkaninmu wanda ke da wata damuwa a gaba da yake neman addu'ar ‘yan uwa ko da bai rubuta ba muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya biya mana dukkan bukatunmu na alkhairi insha Allah in wani ya rubuta neman addu'a ba a karanta ba ya shiga cikin wannan addu'a wanda ke da wata bukata a zuciyarsa da ya kudura zuci niyya shi ma ya shiga wannan addu'ar wanda kuma bai da wata bukata kwata-kwata to shi ya ya huta ko babu wake ya gana dariya ba wani wanda bai da bukata ke eh. nan yanzu dinnan mabukata ne ah, na ɗauka irinmu ne kaɗai mabukata ah, amma a rama da kai ya yi wa nasu mai fukara wa ilallah eh, a ma ya sa kansa ciki na ɗauka a yaran ma ku su Allah ta'ala ya biya mana dukkan bukatu na alkhairi na yi wa nasu antumul fukara wa ilallah Allah shiga mata ba da ƙarin ma ya ja aya ya ayyu su an tumur fukara ilallah <laughs> ba. Wato, shi yasa kama da arabomi kun san yadda yake. wai ba a kare su da hujja ko to Allah ta'ala ya taimaka ga arama ka dukkan mutane suna da bukatuwa zuwa ga Allah so kenan arama haga da wannan aya shi ma da dabara ya shigo cike da wanda yace assalamu alaikum Allah ya kara wa malam imani da lafiya amin amin insha Allah wa alaikum malam ina barin addu'a gare ka da sauran jama'a malam yaro na ya bar gida kimanin yau sati guda malam don Allah a tayar da addu'a Allah ya bayyana da shi muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya bayyana da yaronka Allah subhanahu wata'ala ya kaddara dawowansa gida cikin aminci Allah ta'ala ya kare shi daga dukkan fitintunu wannan yace salamun alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh yace ilmantarwar da malam yake mana Allah ya saka masa da aljannan firdausi malam yara na guda shida duk nayi musu tarbiyya daidai gwargwado na sa su a makarantun boko da na islamiyya amma ɗaya daga cikinsu yana shan kodin malam za a kama ni da laifin sakaci don allah malam a samu addu'a allah ya shiryar mana da shi da kuma sauran 'ya'yan musulmai gaba daya eh, to na farko ina fara tausayawa gare ka da cewa allah subhanahu wata'ala ya gyara maka ɗanka kuma allah subhanahu wata'ala ya gyara mana 'ya'yanmu gaba daya Allah ta'ala ya gyara dukkan ‘ya'yan wani wanda ke neman taimakawa na Allah subhanahu wa akan a kan gyara ‘ya'yansa. Na biyu tun da tambayar a nan Abuja kai ina kaddara watakila yaran suna nan Abuja ne. Ina ƙara tausaya maka da samun kanka kuma Abuja don kai tarbiyya. Saboda akwai wahala tarbiyya a Abuja, ina tausaya wa dukkan wani uba. Na zauna a jihohi da ɗan dama a Najeriya ko don karantar da addini ko da iyalai na ban ga jihar da take da wahalar tarbiyya irin abuja ba na yi comparing na zauna a najeriya wurare da dama na zauna a europe na shekaru da yawa ina jin koke-koken iyaye na yi limancin juma'a a turai na kamar shekara uku da rabi so duk wanda ke limancin juma'a ya saba jin koke-koken mutane ah, kuma ka zama jagora na kuma dole za ka rika ci kuma na zauna da iyalai a wurin na zauna a saudi arabia a kulliya da na zauna a jami'atul islamiyya ni ne limamin kulliya so kaga wanda ke limanci bai rabuwa da jin koke-koken mutane da tambayoyi ba ran da za a yi limanci in tashi ba a samu mutum biyu uku sun zo da damuwoyi ba a cikin biyu ko uku za ka ji akalla ɗaya ko biyu a cikinsu duka akan matsala ce ta iyalai duk da na yi kwamfayarin gaskiya ta Allah har yau ban zauna wani garin da na fahimci tarbiyya take da wahala irin abuja ba wannan ina faɗan abin da ni na gani ne hatta a turai da na zauna wallahu alama aqulu shahid tarbiyar yi wa yara tarbiya a turai bai kai abuja tsanani ba wannan shirin na maka girman halin da muke ciki wancan fa society ne da ake ga freedom ma yayi yawa amma gaskiya ta Allah da na wannan ba wai an gaya ba ina bayanin da na gani ni wannan ganau ne da na gani na kalubalen tarbiyya a Abuja da iyaye suke shan wahala da koke-koken da suke turowa mahaifiyar tare ka yana kuka ko uwa ta tare ka tana kuka tana zubar da hawaye ban ga kusan wannan a ko'ina ba a duniya da na zauna so wanda yake na cewa duk wanda Allah ta'ala ya jarabe shi da rayuwa a Abuja da iyalansa gaskiya da shi da matansa suna da kalubale mai girma gaba gare su matsalar ba karama ce, babba ce matuka da gaske kuma abin da ya mai da tarbiyyar Abuja ta fi kowanne wahala Shi ne abokanai da kawaye daga na matsala take faruwa yanzu misali a turai abin da na sani shi ne ko ɗa ne zai tafi gidanka ziyara ko yana sakandare ko gaba da haka iyayensa sai sun kira waya a gidanka sun nemi izini ga ɗanmuwa da zai zo wajen ɗanka ko ‘yarka kawai ko ya za ka zo wajen ‘yarka ziyara classmate ne ka ba da izinin ɗanmu ya zo gidan ban taba tuna rana ɗaya da ɗan bature ya zo ziyara gidana wajen ƴaƴana ba a kira waya an nemi izini ba har ma wani uban ya ce kaban minti no aka bashi dama ya yi kace a koyaushe zo ba damuwa sai ya tambaye ka izini wai me saboda kana da privacy kana da haƙƙi naka bai dace ya bar wani ya shigo maka gida babu izini ba mai yiwa yaron nan dan primary ne ko dan secondary school amma zai tambayi izini amma na ɗaya kenan na biyu idan abokanai 'ya'ya suke da abokanansu ko da ƙawayen 'yan mata iyayen sai sun nemi izini sai ka ga yarinya mace ta zo da uwarta har gida wai yarsu tana so ta yi kawance da da ka amince hoto mafi sauki da za a ɗauka a makaranta na 'ya'ya ba dama ɗan ka je firamare ko sakandare ɗauki hotonsa sai an turo maka fom har gida ka cika ka amince za a yi hoto na 'yan ajinsu ka amince ɗan ka shiga hoton in ba ka amince ba wanda ya sai ɗauki hoton ɗanka a makaranta wannan fom na cika sun fi guda goma neman izinin ɗanka an amince shiga hoton ‘yan ajinsu idan za a sa hoton ko a website na makaranta ko za a yi wani magazin sai makarantar ta turo fom an nemi izinin ka ka amince ɗanka ya shiga a sa hoton a cikin magazin ɗin ko ba ka amince ba in ka ce no to sai dai a yi wani hoton da babu ɗanka a ciki wannan kawai misalai ne wannan kota al'umma ce da muke ganin ta ba ta da addini amma saboda sanin haƙƙin ɗan adam ana kiyaye zuriyarka ana kiyaye mutuncin ƴaƴanka da kai kanka kana abin da ya saba wa ka'ida duk waɗannan sai an yi haka ake yanzu a mu babbar matsalar abuja kawaye da abokanai duk tarbiya da ake wa yaro a gida in ya je makaranta to akwai aiki ya jika don baka san su waye abokanan ba sai dai in ka tsananta sai kai ta koran yara a gida me kawo ka kai dan gidan wane ne menene saboda kana kokari kada yadda wani ya lalace ya lalata naka kuma wannan sai sa wanda ma bai cancanci a mu'amalance shi wannan ba sai a yi dan mai dan tsoron kada a ji a fada mummunan tarko wanda dan bai da matsala wacar ba ta da matsala kwata-kwata amma sanin garin ya yasa ake tsoro duk inda suka fara haduwa a makaranta to sai ga rayuwa ta canja lifestyle ya canja sai yarinya ta rika tunanin ko yaro shi ba zai rike kowace waya ba sai dai iPhone 7 yara sun kai matakin da iPhone 5 ma yanzu suna ga ya zama tsohon yayi duk duniya ban ga ake wannan rayuwa ban ba a Najeriya ba yaro yana makaranta shi bai fara aikin kasuwa ba ba sana'a yake bai da albashi wai yana ga akwai wata waya da ya fi karfin ya rike hatta iPhone din ma da kai class kaza ba fi karfi saboda me saboda ya ga abokinsa ajin su yana da shi ya ga ko ta ga kawarta tana da shi a secondary school to zaka su ma suna bukata amma a turai da na sani shine doka bata yadda da je makaranta da waya ba babu dan da zai tashi ya tafi gida wai makaranta wai ya je musu da waya ai kwaciya zai washe gari za kira iyayen waye ce da ya makaranta da waya ba ma sai ya je ba har yau da ruwan yaro shi ma je ci babansa ya saya masa ba yadda da wannan ba ba a ko yaro a jaka ya sa ya tafi da shi don yaje za a kwace kuma gobe za ka ga takardar gayyata kai uba ya aka yi zo da waya makaranta ai doka ba ta yadda ba so ko wani abu ya shafi danka suna da namban gidan kuwa sai dai a kira ka a waya akwai namban mahaifi akwai namban mahaifiya sai a kira a yi magana da kai a ga danka bai jin daɗi amma ga halin za a zo da kai ne ko an ba mu izini mu kai shi asibiti mu da kanmu sai a tambaye ka izini amma ba wai shi zai rike waya ya bugo gida ya ce mun tashi a zo a ɗauke mu ban akwai bukata makaranta ke da hakkin ta nemi mahaifi ta ce zo ka ɗauki danka bai jin daɗi to irin lifestyle wannan ya sa rayuwa take da wahala iyaye suna koya wa yara suna ga wai jin daɗi ne wai kyautatawa ne wai ƙauna ne sai ana sai ba a son yara ta yaya za a yi yarinya budurwa tana jss 3 a saya mata wayan naira 400 rike a hannunta kuma a ce wai za a zauna lafiya wai yaro yana shekaransa goma sha hudu wai yana da wayan naira dubu ɗari a hannunsa kuma yara suka yi matakin da yaro ɗan 18 years wai ya mallaki motar naira miliyan goma sha biyar wai yana kuma ya san kudinta kuma ba a masa tarbiya ba sai dauka wai talauci ma is a crime wanda bai da shi ma fa ya zama wani mai laifi ne wani dan ta'adda ne talaka sai zama fikirarsa gaba dai wanda bai da shi dan ta'adda ne so da kai a sa gaba dai shine talauci is a criminal offense ka zama talaka kuma ajin su ɗaya da danka ko da ‘yarka su kuma tana kai su makaranta wata watakila a cikin motar naira miliyan ɗaya ko miliyan ɗaya da rabi sai ka gaya yara sun fara tunanin to ba a canja mota wannan ta miliyan kaza wancan fa miliyan 20 take ma ja wani fa miliyan kaza yake ja na uku yara iyaye sun sakaltar da su sai suka zama sakalu ba sa iya komai su karatun makarantar ba na kirki ake yi ba sannan babu sana'a da aka koya duk wanda ya tashi shekara 30 40 hamsin, ko kana makaranta iyayenka sun koya maka sana'a mafi kankanta a gidanku ana noma ko ba komai kana iya rike kanka da noma yanzu yaran ba haka suke ba yaro ya tashi yari ya tashi ba su iya komai ba mun tashi a gidanmu babu wanda ya tashi bai koyi sana'a ba ko a koya maka ɗinki ko saƙa hatta mata na san ban da bata koyi sana'a ba sai an koya muku wata sana'a kuna makarantar na zauna in tafi makarantar boko in dawo na je makarantar ƙur'ani na dawo kuma in tafi shagon koyon ɗinki shekara tara na ɗinki iyayenka ba za su baraka ba wai don ka zama mutum a rayuwa amma yanzu yawanci ba haka ake a abuja ba wannan ya sa ko da kana so ka yi tarbiya ina tausaya wa iyayen da Allah ta'ala ya kaddara musu haihuwa da zama a garin nan sai an tsaya tsayuwar daka tsayuwar dakar da wani ke bukata ya yi tarbiya a wasu jihohin waɗanda lalacewar tarbiya bai yawa ba idan kana abuja sai ka ninka wannan tsayuwar daka gida goma in kwa ba haka ba al'amarin ba zai yi ba sai ka ninka gida goma shi sa al'amarin tarbiyya a nan duk uba da yake nan ya yi kaffa kaffa saboda muraƙaba na yara iya da wahala musamman a garin nan musamman tsarin hanyoyi da gidaje yaro zai fita ba baka sani ba yarinya zai fita ba sani ba wanda duk waɗannan da bai daga cikin tarbiyya shi sa idan Allah ya kaddara zamanka a nan aikin da yake kanka jajawo tambaya na farko da yayi shine cewa yana da haƙƙin lalacewar tarbiyyar na ɗansa ko bayi da shi amma shi ya ce yayi tarbiyya iya gwargwado so abinda zan kara ne, tarbiyar fada addini ya tsara wani lokaci na da bambancin da mu tarbiyar mu da muke a garuruwan mu musamman na Hausa Fulani da sauransu in kayi tarbiya yadda addini ya tsara ka kubuta a wurin Allah amma dai ka tuna akwai hadisi muttafaqun alaihi riwayar bukhari hadisi na 1292 da manzon Allah san suke cewa kullu mauludin yuladu ala alfitra fa abawahu yuhawidanihi aw yunsiranihi aw yumajjisanihi dukkan da da aka haifa asali an haife shi akan original musulunci ne tacacciyar aqidar musulunci uwa da uba ke mai da shi ba yahude ko ba majuse ko ba nasare kaga wannan hadisi na maka cewa iyaye akwai kasa wasu wajen tarbiyyar kada duk uba da yake da nagarta burinsa 'ya'yansa su zama na kwarai wannan yasa daga cikin matakan tarbiyya ba kawai mu ba su abinci da abun sha ne yadda muka ɗauka a garuruwan mu shine kawai ka biya school fees ka sa direba ya kai su makaranta ka ba su ɗaki ka ba su motar shiga ka ba su pocket money sai ka ce wai ka gama komai ba haka bane in ka ba wa yaro mota da kuɗin kashewa ba ka nuna masa addini ba ba tarbiya kai masa ba ka raba shi da tarbiya ne ka duba tarbiya fa hatta addu'a sai kai duk addu'ar da kai a duniya sai ka shigar da 'ya'yanka ciki duba tarbiya da Allah ya koya mana a Qur'ani suratul Furqan aya ta 72 a cikin siffofin bayin da Allah ta'ala zai musu rahama furkan aya ta 74 na Allah ya ce daga cikin siffofin bayan da zai musu rahama shine rabbana habdana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yunin waj'alna lil na imama siffar bayan da Allah zai musu rahama ba su da hutu dare da rana addu'a suke ya Allah ka ba mu cikin mazanmu da ya ko matanmu da ‘ya'yanmu masu daraja masu mutunci masu kamun kai Allah ta'ala ka sa ‘ya'yanmu su zama su ne shugabannin masu takawa gobe kiyama kaga uba bai da hutu daga wannan addu'a bayan wannan addu'a idan ka tsaya a kanta babu dare babu rana kullum ka zauna sai ka buɗe baki ka roki Allah subhanahu wata'ala wannan kar mu manta kuma da abinda Allah ya gaya mana bangaren tarbiyya suratul tahrim ko aya ta shida ya ayyuhal ladina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran wa quduha an-nas wal hijara ya ku masu imani ku kare iyalanku da kawunanku daga wuta imamu mujahid rahimahullah da yazo fassara ayar Ya yace ma'anarta fusa kun wa ahlikum yace shine ausu ahalikun bi taqwallahi azza wa jalla wa Shi ne ku yi kokarin yi wa wasu wasiya da takuwa ta Allah yin takawa cikakkiyar biyayya zuwa ga Allah dora su akan tsoron Allah Kullum su ne jin wa'azi su ne tunatar da su su ne gaya musu haƙoƙin Allah a tsaya tsayi wadaka duk ba haka da aka yi ta mana ba lokacin ma hadisan ingantattu ba a san su ba da tanbihul na aka samu kai ta rudewa mutum ko abinci baya ci yana yaro a baka labarin siffar wutar jahannama a ce wai idan ka bata wa baban kare ko sau ɗaya ne mala'iku dubu saba'in ne a filin kiyama suke jiran ka a bakin wutar kamso yaro yana tsoro kadaran baban sai baci daga an ce baban karen sai baci za yi ta kuka mai tsoro kake ji wasu hadisan duka hadisan turmi ne da ka ake su amma duk yara suka zama masu ladabi amma yanzu wani uba ne yake zama ya nuna wa ɗansa girman Allah wata ala. islamiyya fa za a yi kashi goma cikin ɗari ne kai za ka yi kashi casa'in cikin ɗari don musamman ma yanzu da aka samu jaraba ba duka malaman islamiyya ne ma wani fahimci da ake tarbiyyar ba wani matashi ne bai mata bayan auren ba bai san wahalar rike yaya ba kace shi zai tarbiyyar maka ina ya iya shi ma bai iya ba don Allah bai jarabe shi da haihuwar ba bai taba aure ba bare san hakuri da iyalai to in kace shi zai taya zai iya yi maybe ma ɗansa ɗaya ne ɗan bai girma ba kai kuma kana da 'ya'ya guda goma ko ashirin ta za a yi mai ɗaya ya maka tarbiyyar guda ashirin da kake da su ai bai iya ba matarsa ɗaya matanka biyu ko uku ko hudu ba ɗaya bane ne so da aka haƙƙin a kanka yake kuma bayan nan ya ce bayan kun musu wasiya wa addibuhum ku ladabtar da su ladabi sunna ce fara ta bulala a gida da Allah wanda ya kai shekara 45 ko 50 wanda ya tashi gidansu babu dorina babu annabi ya ce sunna ne annabi ya karantar alliqu sawt fi buyutikum annabi ya ce ku rataye bulala a gidajen ku ga hadisi a silsila sahiha bulala a falonka ne ko a daki ko a wajen hawa stairs sai a rataye dorina duk mun san su yanzu ina ganin surar gidan mahaifana da duk inda bulala ke rataye ba dukan ka za a yi ba amma kana motsi sai a ce to duba duba duba yaro sai kaga ya shiga taitayinsa amma yanzu saboda sakal yara ba haka ne, babu ladabi wa addibukum ba a ladabtar da su ba sai ka ke shi bai ga bura da kuma san in yayi za a yi maganin sa ba haka ake ba a yanzu a da an tashi makwabci yana iya ga dan makwabci yayi laifi ya masa bulala baban ya da a ga masa ya je yayi godiya ya ce ai shi ma babanka ne yau ka ga dan makwabcinka yana laifi fada za ka yi ko ka ja kunnansa sai ka ga ya dauko maka yan sanda waye saka mun manta da tarbiyya bahaushe ya ce wai ka na ka duniya ta so shi amma yanzu duk wannan mun manta yaro a nuna masa gata yadda ka san aljannar duniya yake shi wai ba a sauran sai ba shi an mai da shi shi ne uban uban ya koma bawa waɗanda su ne fa matsalolin da muke ciki a yanzu kuma sai ana ɗauka wai tarbiyya ake yi imamu qatada rahimahullahu ta'ala ya ce ku anfusakum wa naran ma'anansa da gaske ce muru ahalikum bi taqwallah wa nahahum an ma'asiyatillah ku umurci ku da bin Allah ku tsaya tsayi ka ku ga sun hannu daga sabon Allah duk wannan aiki ne na iyaye yau akwai gidan iyayen da 'ya'yan ba su sallar jami'i iyayen bai dame su ba yarinya za ta fita da saka wani ɗan gyale komai nata a fili uban tana ganinsa. sa ta ce haya dadi ya ce bye ba haka ake ba wai bye babu ko assalamu alaikum gidaje ne ake sallama wai ɗa ya zo wajen ubansa ya ce hi daddy shi kuma ya ce eh you are welcome zai fita hi bye bye ha ba jama'a don Allah haka iya musu mana haka fa yanzu ake yi wai wayewa ne mafita shi ne tarbiyyar da iyayenmu suka mana da kakanninmu idan za mu yi kashi hamsin cikin ɗari za ta magance abin da muke ciki a yanzu amma ba mu yi ta ba sai muka ɗauka wai son ‘ya'ya ne a musu duk abin da suke so wai yaro idan ya kuka uban sai hankalinsa ya tashi kuma akan sabon Allah yake kukan sai ce to a bashi ya sabon Allah kuma ba mu nuna musu muhimmancin addini ba makarantar boko idan ya je aka da keshi uban ya je ba da uwar wata je ta ba da haƙuri idan malamin islamiyya ne fa sai a kori malamin tafi malam mudi ne mu mana wani malami wannan ya da yara mun kore shi so ta shi na kana masa addinin bai da muhimmanci a wurinsa idan ka yi dukkan ƙoƙarinka Allah ta'ala ya jaraba ɗala ya lalace ga cikin suratul Al'am ga surori da dama ko da aya 164 da makamantansu Allah nuna hakkin wani baya shafan wani wala ta wa waziratu wizra ukhra idan ɗanka ya balaga ya lalace ko ya kai dukkan kokari a wurin Allah ta'ala ka kubuta shi ɗan za a kama ga cikin suratul hudu aya ta 45 zuwa ta 46 kissar annabi nuhu ai annabi salihin bawa ne amma ɗansa ya lalace ɗan annabi nuhu kafuri ma ya zama wana da nufin rabbahu qala rabbi innabni min ahali wa inna wa'daka haqqun wa anta ahkamul hakimin sai ce me qala ya nuhu innahu laysa min ahlika innahu amalun ghayru salih ba iyalinka bane da ne ya lalace shikenan kai ka kubuta annabi nuhu kaga a gidan annabi nuhu an samu lalatacce so duk ka kuma Allah ta'ala zai jarraba ka da wannan amma dai waɗanda Allah ya kaddara su rayu a Abuja da duk wani gari ma da ke kama da Abuja to sai an tsaya tsayi wadaka wajen gyara 'ya'ya da jan kunnen su akan su bi Allah Allah ta'ala ya taimake mu wajen tarbiyyantar da 'ya'yanmu waɗanda Allah ya kaddara musu rayuwa anan Allah ya sauwake musu tarbiyya din kuma a tsaya tsayi waddaka wajen raba su da abokane da kawaye na banza a tsaya tsayi waddaka wajen sa su rika yin salloli guda biyar akan lokaci a shagaltar da su da yawan karatun Qur'ani a sabar da su da yin azumin nafila daga lokaci zuwa lokaci a sabar da su da bada sadaka ka ba wa yara kuɗi kace su je su yi sadaka a sabar da su da wani dan aiki na gida ko sharan gida kada ya zama komai sai dai a musu su dan saba da dan shara da dan wanke-wanke ko da akwai masu yi saboda kowa kai ma kai a gidan babanka wannan yana tarbiyyantar da mu mu shiryawa rayuwa ya zama ko ina muka faɗi karabo ne in asiri ya rufu fa ni'iman an samu jarrabawa to za mu yi shiga kowane hali na halal dan mu rayu ya dace ya zama idan yau rayuwa ta gagara zan iya daukan fartanya na je gona na yi barema na samu abin da zan zo na bawa iyalai na haka rayuwa take no condition is permanent dole kai shirin ko ina aka samu rayuwa zaka iya sayyidina ali yana dan aljanna da certificate dan aljanna ba wai phd irin namu yau na kataniya ba certificate dan aljanna in ka kwatanta da certificate din yau ai kataniya ce dan duk cikin wanda ke da certificate cikin babu wanda ke da yakinin zai je aljanna ko babu kawai lalume muke a cikin haske Allah ta'ala ya samu wani lafiya da certificate dan aljanna yake zuwa yake jin ruwa guga a rijiya guga ɗaya a bashi dibino guda ɗaya tara yanzu yake ciyar da iyalansa amma yau rashin tarbiyya sa ɗaya ya ji yayi digirin da karyayi duk gata an masa ko ya ci tutu ko third class wani ma pass ne amma wurin aikin masu ya zaba saboda a ka'ida masu san ina za su aiki ba ko ina ba ne sai ce a wannan bai yi ba wurin aikin ma akwai na manya in ba na manya ya shiga ba za a ce shi ya kasa babansa ya kasa in ba mu gyara ba Allah akwai matsala nan gaba akwai matsala Allah ta'ala ya taimake mu Allah ya mana jagoranci a za mu tashi kan aya ta 153 insha Allah ta'ala a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ya ayyuhalladhina amanu ista'inu bis-sabri was-salah إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا قالوا إنا لله وإنا وإليه راجعون hmm. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون الله يساك على الخير Allah ya ce ya ayyu alladina amanu ya ku kuka yi imani ista'inu ku nemi taimakon Allah bisabari da haƙuri wasala da yin sallah inna Allah lalle allah ma'asabirina yana tare da mutane masu haƙuri sahabi abdullahi ibn abbas allah ya kara masa yadda ya ce dalilin saukar wannan aya tana da alaka da canji alƙibla da aka yi daga baitul maqdis zuwa ga kallon ka'aba a garin makka bayan fayyan halitta bar baitul maqdis alƙiblar yahudu da suka kirkira wa kansu bisa ga fahimtar shekul islam rahimahullah ya koma kallon ka'aba sai kuma yahuda mushrikai da suke garin makka tunda yana madina sun hana shi zuwa makka yayi hijira sai suka ji ai daga madina yanzu makka yake wa yanzu garinmu yake kallo su a lokacin suna makka irin su abu sufiyan ba su musulunta ba sai suka fara to ai yanzu an ce muhammadu daga madina ya daina kallon arewa baitul maqdis yanzu garinmu makka ainihin makka kudu yake kallo suka ce to da sannu zai dawo tun da ya dawo kan kallon garinmu yana sallah da sannu sannu zai dawo ya zo ya bi mu kaga an toshe wata barna kuma wata ta fito oh. kuma sai suka fara bata masa dai ai an ce yanzu garinmu yake kallo yanzu muna nan a makka amma mu ake kallo a yi sallah garinmu ake kallo to hankalinsa sai tashi ransa ya ɓaci sai Allah ya ce kai kwantar da hankalinsa da sahabbai ce ya ayyuhal na amanu ya ku kuka yi imani ista'inu ku nemi taimakon Allah bi sabri da yin hakuri shi addinin nan sai kuna yin haƙuri a cikin za ku yi nasara wassala kuma ku rika neman taimakon Allah da yin sallah don neman arziki ka rike sallah don neman nisantan sabon Allah rike sallah Allah ya karbi addu'ar ka rike sallah ka zama mai haƙuri ka yi riko da sallah idan ka rike to a gaya maka inna Allah ma'as sabirina Allah iya tare da mutane masu haƙuri wannan shi ake cewa ma'iyya iya khassa Allah yana tare da su tarayya na musamman wato zai rika tallafa musu kalmar ya ayyuhal ladina amanu ya ku wanda kuka yi imani kira ne a lafazin ƙur'ani da kuma ɗabi'ar mutum idan aka ce maka ya wane ya ibrahim ya isa ya musa hankalinka na dawowa wurin to duk inda ka dace ce ya ayyuhal ladina amanu abinda ake bukata an kira ka ne don ka bawo abinda za umurce ka muhimmanci shine ya ayyuhal ladina amanu wannan ya sa ibn mas'ud Allah ya kara masa yadda ya ce Allah bai kira masu imani da ya ayyuhal amanu sai don dalili ɗaya a cikin guda biyu ko ya ce mu yi mu ce mun yi ko ya ce mu bari mu ce mun bari haka duk ya ayyuhal amanu bayan ta imma umurni ne ko kuma hani za ka ga ba makawa bayan da sai an samu ko kai kaza ko ka bar kaza a wani wuri ma a haɗa duka biyu a ce ka yi kaza ka bar kaza shi sa duk inda ka ji ya ayyuhal na amanu kai mai imani ko tafiya kake tsaya Allah ta'ala yana kiran ka sai ka juyo ka ji me za a gaya maka sai ya ce istadinu ku nemi taimako abdullahi ibn abbas allah ya kara masa ya dace ma'anar ayar shine utulubu aunallahi azza wa jalla bisabari wassala bisabari ala ada'il fara'id wa sala ku zo masu hakuri wajen isar da duk abin da Allah ya farlanta muku in ba ka da hakuri a yau ba za ka iya addini ba shi yasa Allah ya ce abu biyun nan mu rike su muna nema ya taimake mu na farko hakuri malamai suka ce hakuri yana kasuwa kashi biyu a musulunci A afwan kashi uku kashi na farko shine as-sabr ala ta'atillah li'anna ta'atahu thaqila ala al-badani wan nafs sai na biyu a sabur an maharimillah haƙuri wajen nisantan sabon Allah fa innan nafsa la'ammaratun bisu innan nafsa la'ammaratun bisu don ran ɗan adam na umarni da sabon Allah na uku a sabur ala la yin haƙuri cikin duk abin da Allah ta'ala zai kaddara mana mai daɗi ne ko mara daɗi ne mu ce Yusuf na illa ma taɓa lahulana babu abin da zai faru gare mu sai abin da Allah ya kaddara ka in an ce yi haƙuri a ƙur'ani uku ne na farko wajen bin Allah ka zama mai haƙuri sosai yanzu in ba haƙuri ba ba abin da zai sa ka zo tafsirin nan don wani yanda yana can rashin haƙuri sai yake kwanci a gida bai zo ba amma kai haƙuri kai mai haƙuri shine haƙuri cikin bin Allah ma'anan haƙuri a shari'a turjewa ka turje ne kai fada da shedan ka zo wajen Hakan yin azumin haƙuri ne ya sa kai wani yake fita sallar azhar da azhar magariba isha asuba mai haƙuri da turjiya ke yi wanda bai da shi ba zai iya ba shine as-sabr ala ta'atillah hakuri akan bin Allah mafhum na biyu sai kuma hakuri wajen nisantan sabon Allah shi ma raina umurtan ka da ka saba wa Allah to sai kai tsayi wanda ka kake nisantan sabon Allah Rai na so kai rashin gaskiya raina so ka ci amana Rai na so kai zalunci Rai na so kai dukkan sabon Allah idan ka bi karfin ranka ka hakurtar da kanka bin Allah sai ka nisanci sabon Allah sai na uku shine hakuri akan abin da Allah zai kaddara maka zai kaddara maka mai daɗi da mara daɗi. duka sai kai hakuri waɗannan guda uku malamai suka ce fassarar suna iya fitowa a cikin suratu ali imran a ramma bismillah aya ta 200 ko kuma nace aya ta karshe يا أيها wa Allah ya ce ya ayyu halladina amanu ya da kuka imani sai ya ce isbiru mu ji maganar nan isbiru ku yi haƙuri wasabiru ku haƙurtar da kanku kaga isbiru malamai suka ce biyu ne isbiru ala ta'atillah wa ala aqdarillah ku yi haƙuri cikin bin Allah kuma ku yi haƙuri cikin duk abin da Allah zai kaddara muku marar ne. wa sabiru ku haƙurtar da kanku daga me an maharibin la daga abin da Allah ya haramta wa rabitu Wata kula sai ce la'allakum hula in kun yi wannan za ku samu rabo a shige nan rabautuwa na cikin hakuri sai sa Allah yace ku nemi taimakonsa da yin hakuri na biyu sai yace was-sala da yin sallah a cikin sunna akwai salloli da yawa da aka koya mana na neman taimakon Allah akwai qiyamul layli wa min al-layli fatahajjal bihi nafilatan lak asa ayyaba ataka rabbuka maqaman mahmuda a cikin taimakon Allah an karantar da musalla ta istikhara kamar da hadisin bukhari riwayan jabir ya kawo in abu ya ruda ka sai ka roki Allah ya zaba maka mafi alkhairi da salatu istikhara akwai salatu tauba sallar da ake tuba zuwa ga Allah kamar da Sheikh Muhammad Nasir rahimahullah ya kawo hadisi ingantacce kaga duk waɗannan nau'in salloli ne da kake yi don Allah ta'ala ya taimake ka a dunkule malamai suka ce me yasa sallah ke taimaka mutum wajen da tara suka ce akwai manyan dalilai kamar guda biyu da suke nuna haka na farko da na biyun duka sun zo a cikin ƙur'ani na farko a ramma shi da cikin suratul ankabut da Allah subhanahu wata'ala ya bayyana mana aya ta 45 cewa ita sallah tana hana alfasha wanda ku yi takaita alfasha to ana ga Allah zai taimake shi kuma zai karbi addu'arsa أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون na biyu malamai suka ce na daga cikin alkhairin da sallah ke jawo mutu shi tana ba shi arziki in an ce arziki ba wai kudi ba arziki ya fi karfin kudi kudi bai kai kashi ɗaya cikin ɗarin arzikin Allah ba wannan shine qur'ani ya ja hankalin mu a cikin suratu taha akan tsayawa ga sallah zai yi wannan kamar aya ta 132 wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alayha la nas'aluka rizqan نحن نرزقك والعاقبة للتقوى a waɗannan ayoyi guda biyu sun bayyana mana a fili idan ka rike sallah riko na hakika za ta hana ka alfasha inda salata tanha anil fasha wal munkar duk alfasha da munkari za ta ga Allah ya taimake ka ka daina kaga sallah ta taimaka maka wajen daina sabon Allah ko takaita sabon Allah wanda ya takaita sabon Allah to kaga kenan addu'ar sa Allah ta'ala zai karba kuma ya shiga cikin mu'minai kuma Allah ce wa kana haqqan alaina nasrul mu'minina duk wanda yake da wannan siffa na ya takaita sabon Allah yana ciki masu kusanci da Allah na biyu kuma idan muka duba cikin tsaha qur'ani kamar tafsiri na jamaluddin al-qasimi rahimahullah da kuma muhammadul amini shankidi rahmatullahi alaihim suna da fahimtar daga cikin alkhairin sallah ta farilla da nafila shi tana baka arziki ba kuɗi ba lafiya arziki ne imani arziki ne kwanciyar arziki kwanciyar hankali arziki ne ya'ya masu nagarta arziki ne zaman lafiya da iyalanka arziki ne lafiyar jikinka arziki komai da kake da bukata sunansa arziki kuma ka kudi ɗaya ne daga cikin su shi yasa Allah ta'ala ce wa amur ahlaka bis salati wasbir alaiha la nas'aluka rizqan nahnu in ka umarci iyalanka da yin sallah to ba mu neman ka ba mu arziki Allah ya ce mu za mu baka arzikin shi sa sai mu sawa ƴaƴanmu kwadayin sallah duk abin da zai kwadaitar da su ga sallan farilla da nafila sai an koya musu a rika nuna musu yadda za su rika bin Allah sa na ce tarbiyya ta da duk da akwai karancin sanin ayoyi da hadisai iyaye da kakanu da kakanun kakane ba su ci amana ba sun nuna mani da mu bi Allah wani lokaci babu ayar ba hadisin kawai kwatanci fa da za a yi amma sai ka tashi kana tsoron sabon Allah na tuna muna firamare primary musu suke ce mana wai in ka je makaranta a ajin ku akwai mace in hannun ce taɓa nan ɗanka Allah zai tsine maka ya'ya mata kuma duk ajinmu an koya musu cewa wai in hannunsu ya taɓa na namiji za su yi ciki shi yasa aji ba namiji ba zai je kusa da mace ba mace tana tsoron namiji wani in ya taɓa jikinta za ta yi ciki sai ka ga yara ƙanana ƙannan ku ne wasu ma ajin ku daya 'ya'yan bafalo kuke ba su yadda jikin ku ya haɗu wai saboda mai suna tsoro kar hannu ya taba suna jin tsoro kaga babu aya babu hadisi amma haka aka tashi mutum na tsoron ya je kusa da mace yarinya karama yarinya na tsoron ta je kusa da namiji tun daga firamare haka aka tashi haka in muna nema Allah ya taimake mu na farko mu zama masu haƙuri cikin duk abin da Allah ya mana guda ukun nan abin Allah mu yi haƙuri duk wahalar bin Allah mu bi shi tsangwama mai tsangwama ba zai raba mu da Allah ba na biyu mu yi haƙuri cikin duk ƙaddarawa da Allah ta'ala zai mana zai jarabe mu da ababe da dama marasa daɗi mu yi haƙuri akan ƙaddararsa mu duba ƙisar wani matashi da ya kwanan na a australia sunan mahaifina ne alibana ta ke ce masa an haife shi 1982 ne amma ka duba haƙurinsa akan jarrabawa haƙuri wanda ya kai makura yana cikin arziki ana lissafi da pounds an kira shi da tsaya shi miloniya ne da pounds amma shekarunsa duka bai wuce fana hudu da rasuwa ba da pounds shi miloniya ne amma 82 aka haife shi shekararsa 35 zuwa da shiga yana shiga irin mota mai sunan irin motoci masu kamar tantan din nan su ferrari ne diamond yake daurawa a jikinsa agogonsa ɗaya aka ɗaga kudin agogon fan 600,000 600,000 pounds ba fa dala ba ya fi dala ya fi dala 600,000 82 ka haife shi a wani gari sydney a australia matashi ne yana cikin jin daɗi yana da irin kayan kayan sawa a jikinsa da aka yi estimatin kayan sawansa kawai riga wando da sauransu ya a dala ya haura dala miliyan biyu kawai yana musulmi ne kawai sai aka samu cewa yana da cutar kansa a nan ne muhallin shahid ana gaya masu iya da cutar kansa a ƙa'ida bisa ga ɗabi'ar mu kansa na cikin cuta mafi hatsari a duniya wanda daga an ce mutum iya da shi tunanin mutane na farko shi ne kawai lokaci ake jira wanda shi ne tunanin farko inda kansa ne sai a ce to sai dai a jira lokaci ba a tunanin rasuwa kan a sai dai kawai kwanakin wanda suka duba algeria suka ce zai wata bakwai amma Allah ta'ala kuma ba shekara uku da yan kai da cutar a wannan hali matashin da aka ce yana da kansa ana tambayinsa da aka ce masa da aka yi diagnosis kana da kansa me kaji sai ce ah, ya ce amsar da ya bayar ya ce aka tambaye shi me faru da kai asibiti ya ce i have been gifted alhamdulillah by almighty Allah with cancer throughout my body look at magana I have been gifted kuma sai ce alhamdulillah gifted by why by almighty Allah with cancer throughout my body ko ina kansa ta ci amma sai ce wai Allah ya masa kyauta da baiwa da cutar kansa Allah ta alamar kyautar kansa kuma ya gode wa Allah wannan ne a sabar ala aqdarillah Allah ya mara kyauta ya masa baiwa da cutar kansa kuma yana murmushi yace na gode wa Allah me yasa kake cewa ka gode wa Allah sai ce ina godiya na farko shi ne Allah ta'ala ya bani notice ɗin zan rasu ka sai na shirya duk motocin nan da dukiyar sayarwa ya yi. ya buɗe wani foundation mai suna muslim all over the world hatta nan togo ya zo ya gina makarantu da masallatai a nan ƙasar togo afirka ya yi ta yawo yana ɗaukar nauyin mutane komai yake yi komai ake neman taimako shi zai bayar da ce aje a yi fi lalla saboda mai saboda ya tanadin gamuwa da Allah wata ala, amma dukkan jimla Allah ya mun baiwa Allah ya mun kyautar cutar kansa wani irin imani da kaddara ya kai level I have been gifted alhamdulillah by the almighty Allah with cancer throughout my body mutum yana godiya ga Allah da ya ba cutar kansa wani hakuri kake nema da ya wuce wannan kuma yana cikin nishadi yana murmushi yana jin daɗi ba wani abin da ya dame shi ya ci gaba da hidima wa addini a cikin azumin nan da muke magana bai wuce kwanaki hudu ba Allah ta'ala ya dauki rayuwarsa kamar ran talata ran talata ko abin da kuma da haka ya rasu ya koma zuwa ga Allah subhanahu wataala amma matashi ne wannan na ka wannan nuna hakuri akan mai akan jarrabawa kalmarsa ta ƙarshe ne a roƙi musulmai da Allah duk duniya su roƙa masa gafara Allah ina aiki da wannan dama muna roƙon Allah ta'ala ya gafarta masa Allah ta'ala ya ji kansa Allah ta'ala ya yafe masa mu kuma Allah ya kyautata ƙarshen mu inna Allah ma'as sabirin Allah yana tare da mutane masu hakuri wanda shi ake cewa ma'iyya khassa tarayya biyu ne na Allah akwai ma'iyya amma shine Allah iya tare da mu ya san duk abin da muke aikatawa shine ma'iyya bi ma'ana bi ilmi shine yana tare da mu wa huwa ma'akum aina ma kuntum ko ina muke Allah ta'ala yana tare da mu shine tarayya ta gaba daya ta gama gari duk duniya Allah san halin da kowa yake ciki sai na biyu ma iya khassa shine tarayya ke bantacciya wannan kuma ita ce tarayyar Allah yana taimakon masu haƙuri shine bi ma'ana inna Allah ma'a sabirina ay bin wata wat ta'yid Allah yana tare da su da basu nasara da kuma ƙarfafa su inda suke bukatan ya taimake su wannan ita ce tarayyar da yake masu takawa a rama duba aya ta karshe a cikin suratul nahl inna allaha Allah yana tare da mutane masu takawa masu ihsani bi ma'ana Allah iya taimakonsu yana ƙarfafawa. don haka duk inda muke neman taimakon Allah mu rike ababe biyu na farko mu zama masu haƙuri dukkan haƙuri guda uku na biyu mu rike sallah ta farilla da nafila mu rike tashi muna roƙon Allah abin da ya dame mu na'am wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal hmm. ahya'un ولكن لا تشعرون ولا kada ku ce liman ga wanda yukutalu aka kashe fi lahi a tafarkin Allah amwatun cewa matattu ne Allah ya ce kar ku yadda ku faɗi wannan bal ba haka a hayaun rayayyu ne walakin sai dai ku la tashkuruna ba za ku sani ne, suna rayuwar da ba ku sani ba duk wanda aka kashe tafarkin Allah ba matacce bane wannan ya an saukar da ayar bisa ga tafsirin Ibn Abbas da mujahid bin jabal alaihi rahmatullah cewa ga mutanen badar da uhud ne sahabbai sai sun zauna sai sirka zama cewa mata fulanun bi uhud Allah sarki wani baya da su a uhud mata fulanun bi badr wani kuma a badar ya mutu mata fulanun bi uhud wani kuma a uhud ya mutu sai Allah ya saukar da ayar yace kar ku kuskura ku ƙara cewa wanda ya rasu a taimakon addinin Allah cewa matacce ne Allah yace rayayyu ne sai dai ku ne ba ku san irin rayuwar da suke ba me yasa ba ku sani ba saboda hayatun ne barzakhiyya rayuwa ce ta barzakhu a cikin ku babu wanda yaje wanda yaje can kuma ba zai iya dawowa nan ba ko ba zai bugo waya nan ba shi yasa ba ku san me ake ciki ba sai Allah ya saukar da wannan aya kalmar wala taqulu kar ku fada hani ne Zaka la ya zama lamun nahyi ne kar ku fada menene alamar an yi hanin shine fi'ilin da ke gaban sa an goge nunun ba a ce wala ƙulu na ba sai ka ce wala ƙulu wannan hazfin nunun shine alamatul jazmi shine alamar an ɗaure kamar yadda la ke la ta nahayi kenan ko kar ku fada liman ga wanda ai liman din na ai fi man ne cikin wanda da fi sabilillah aka kashe shi a tafarkin Allah malamai suka ce dukkan wanda aka kashe wajen kare iyalinsa don yana kare mutuncinsu don addini fi sabilillahi ne wanda za a kwace dukiyarsa yake bayarwa yi jarunta saboda imaninsa da Allah aka kashe shi shi ma fi sabidin ne wanda aka kashe shi don addininsa yana kare addinin ko kuma bai yi komai ba don musulmi ne aka kashe shi shi ma fi sabilillahi ne tanzirin ƙauyukan da ake zuwa a haura a kashe saboda musulmai ne duk ya shiga cikin walata ƙololi mai yi kuta fi sabilillahi saboda an kashe su don addini ne musulman da ke palestine da yanzu ake ta lugude a kansu duka menene ya shiga cikin wadata ƙulu da mai yi kusa da fisa sabi da a abuwa ta za kuwa ma na hasibuku wallahu hasibuku kuma fisa sabi da ke bayyana mana da sharaɗin wanda aka kashe yake abu don allah ko aka kashe shi akan tafarkin allah ko aka kashe shi don ya riƙe guriko da addinin allah don fisa sabi da ikhlasi ke nunawa shi sa hadisin bukhari annabi tsira da aminci sabbata a gare shi sahabbai suka ce rajulun yuqatilu shaja'atan wa yuqatilu hamiyatan wa yuqatil li yura makanuhu ayu zalika fi sabilillah suka ce manzon Allah wani an kashe shi saboda hamiya indignation saboda kare gari wani an kashe shi ne dan ya nuna shi jarumi ne wani an kashe shi ne kawai dan me riya'an dan riya ne ya nuna shi mai karfi ne wanne ne yayi don Allah annabi ya ce wanda aka kashe a tafarkin Allah don Allah to shi ne wanda yake fi sabilillah Ta man qatala litakuna kalimatun hiya al-ulya fa huwa fi sabilillah to wannan ne kadai don Allah A ashe nan ba duk wanda ya mutu a filin yaki ke zama fi sabilillah ba sai wanda ya don Allah musamman yanzu yadda a al'umma ke lalacewa ina tuna Sheikh Salman hafizahullah ta boro wa'azi irin yaran da suke fita da sunan sun tafi yaki wasu kasashe na daban wani yaro ya je dawo kasar su sai su daura bandeji a nan wurin a hannu ya daura bandeji ya daura a wayan sai suna tafiya a hankali haka ana tafiya hankali wai mai wai ya je filin yaƙi ne ya ji ciwo abokanan suka ce karya ne ba inda ya je zuwa ya buya a wani gari ya dawo yake barazanan wai shi mujahid ne suka kama shi da karfi aka kunta bandejin babu komai aka cire nauyin duka karya ne to wanda zai daura bandeji wai ya je filin yaƙi ne ya ji ciwo to kai ka sai ba magana Allah a ciki saboda wanda suka yi don Allah ma boyewa suke yi to shi bai yi ba kuma yake so a ce yayi wannan yake na mana cewa yin abu don Allah yana da wahala shi yasa sai zama mu rike Allah a koda yaushe mutuwa ta same mu akan addinin Allah ne da mafi sabilin lahi saboda ko akan shimbuɗin ka zaka iya rasuwa kuma gobe kiyama ta tashi a matsayin shahidi kayi shahada ga hadisin muslim man sa'ala Allah ash-shahadata bis-sidqi ballaghahu Allah manazila shuhada wa in mata ala firashi wanda ya roƙi Allah ya zama shahidi da gaskiya Allah zai kai shi matsayin shahidai ko a kan shimfiɗin tsayarsu sai kai matsayin shahidi shi sa fi sabilin lahi wanda ya rasu a tafarkin Allah kar ku ce musu amwatun cewa matattu ne jam'un tun an hana mu cewa matattu ne me yasa aka ce kar mu ce matattu bayan garansu su ya fita a jikinsu. saboda rayuwar da suke yanzu ba a nan duniya ba ne a lahira ne a nan duniya ba ma ganinsu amma a lahira a wurin Allah subhanahu wata'ala suna nan shi sa aka ce bal ahya'un kaga bal nan ya zama menene liibtalil menene intiqalul ibtali shine kar ku ce ne sai aka ciri maganar aka ce A ahya'un din nan ya zama kuma khabar ne ainal mubtada malamai suka ce za mu kaddara sai mu ce bal a ahya'un so sai ka ce hum ne shine a ahya'un kuma khabar kuma ya zama jumla ne ismiya saboda khabar din sai bayyana kum amwatun bal ahya'un kenan su matattu ne ba ku ganin su da rai amma rayayyu ne a duniya an cire ransu amma ba su su a wurin Allah rayayyu ne kaga bal ahya'un me ke tabbatar mana cewa rayuwar a Allah ne a ran masu ka koma Ali Imran ayat da ke fassara wannan tana cikin Ali Imran aya ta 169 ko wala tahsabanna alladhina qutilu ko ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون wannan aya ta 169 zuwa da ta 70 cikin Ali Imran ke fassara mana wata irin rayuwa suke anan kawai an ce bal a haya'u amma shi Qur'ani yufassiru ba'dahu ba'dan sashi na fassara sashi can sai Allah ya ce wala da dina. kar ku kuskura ku yi zaton waɗanda kutilu aka kashe fi lahi a tafarkin Allah nan da ikirasi amwata matattu sai ce bal a haya'un inda rabbihim kaga ƙarin anan shine inda rabbihim anan an ce bal a hayaun, a can sai aka ce inda rabbihim ashe rayuwar ba anan suke ba a wurin Allah rayuwar ta suke ba sauran su amma me yasa aka ce karku ce matattu ne saboda su shahidai duk abin da ke faruwa a filin kiyama ana sawwake musu shi daga duniya ne zai wuce barzaku sai kuma ya wuce direct entry aljanna hadisi mazan Allah ya bai da cewa shahidi ba a masa tambayan kabari mutum na rasuwa musulmi za a tambaye shi man rabbuka ma dinuka ma ilmuka ma za ta kudu fi tambayoyi hudu ake a kabari four questions answer all amma shahidi ba a tambayansa wanda a kabarkin Allah aka kashe shi ba a masa wannan tambaya Allah ta'ala ya ji kan malam Ja'far Mahmud Adam Allah ta'ala ya ji kan malam Muhammad Awwal Al-Albani Allah ta'ala ya gafarta musu Allah ta'ala ya ji kan da dama da Allah ta'ala ya dauki rayuwarsu da kuma mutane da yawa da suka rasu babu da ikon kiran sunansu wato ka rike addini ma a kashe kadan addini ana irga wannan cikin waɗanda ake zaton insha Allah sun yi shahada bisa ga dukkan alama To babu tambayar kabari tambaye hudin nan babu filin kiyama ana tambaya masu shahada ba a musu tambaya a filin kiyama za a tsaya tambaya hatta tambaya za a yi an ilmika an shababika an malika min aina kasafta wa fima an fagaja duk waɗannan tambayoyin shi shahidi ba a yi a filin kiyama shi daga duniya zai je kabari ba tambaya ya tafi barzaku a barzaku yanzu shi ne duk wanda ya mutu babu wanda ya je lahira ya bar duniya ya yadda zango transit kenan a barzaku gabanin ajiyar lahira to barzaku rayuwar na kama da lahira amma ba je lahiran ba to wanda ke barza rayuwarsa daga ne ki gane zai je wuta ko aljanna to a barzaku shahidai kamar yadda hadisi na bukhari ya tabbatar annabi tsira da aminci tabbata a gare shi ce ana ɗaukar rayukansu ne sai a saka a cikin ko jikin tsuntsaye tsuntsaye ne na musamman ko raye sai tsuntsayen su dauki rayukansu saka a cikin nan din su girji suna tafiya da shi sai su shiga aljanna su yi ta shawagi da rayukan shahidai a cikin aljanna wato shi shahidi tun bai je lahiran ba ransa ya isa aljanna amma tsuntsu ne ke yawo da shi yake shawagi a cikin mai aljanna idan yammaci ya yi tsuntsayen sun gama sai su zo ƙarƙashin al'arshi sai su zauna da rayukan shahidai ƙarƙashin al'arshin Allah subhanahu wata ala bayan lokaci Allah zai tambayi shahidai me kuke so a muku su ce ake bukata me kuke so a muku sai su ce Allah mu abin da muke bukata shine ka dawo da mu duniya mu ƙara rasuwa a tafarki ka mu ƙara komawa saboda daɗin ya yi yawa shi yasa kaga abubuwa da dama an yi waibin wayan da shahada an an bashi waiba ko ba tambayar kabari babu azaban kabari babu fitinan kabari yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabit a filin kiyama babu wannan shiga ranan da ake yi babu wahalar tsayuwa to sai zama shi rayuwar gaba ne an sauke kuma tun a yanzu ransa ya tafi cikin aljanna ana shawagi da shi to shi sai aka ce kar ku ce rayayyu ne inda rabbihim yurzaquna a wurin Allah ake azurta su saboda su ya tafi aljanna farihi da bima atahumullahu min fadlihi suna masu farin ciki da abin da Allah ta'ala ya ba su na falalarsa wa yastabshiruna bil ladina lam yahqu bihim Allah khafun alaihim wa lahum yahzanun suna ta ina wani ina aran ma Abdullahi Abbazariya ya so ba wallahi muna nan muna ci da rabansa to sai kaga su shahidai suna tuna abokanan su kaiwa na mun gwada shi yana can duniya wata gida ma ban dauke wutar lantarki wata gida bai samu biyan su su ba Allah sarki sai su ta jin tausayin ku Ku kuna ga sun rasu amma su yanzu suna sunan aminan su kai yanzu ne na can wataƙila yanzu a ramadan nan ko cefa ne bai yi ba ma wataƙila wani yanzu kayan dinkin sallah ma bai yi ba kai kana nan kana gurin sun tafi kuma ba ka san kai ne abin tausayin ba a wurin su kai suke tausayawa wataƙila wataƙila wani ma yi a afance yake yana bacci aka zara ransa amma sai zama shahidi tun da yana nufin Allah duk waɗannan shahidai ne <laughs> kai kana tausayinsu a nan wurin rayuwa ta ya mutsaka. don a rayuwar duniya ko kana da kudin a tsaka kake a yanzu shi kuma yana can da ko kwaba amma komai ya fi ƙarfinsa waɗannan shahidai ke da shi Allah ya ce bal a haya'un inda rabbihim ƙuna. kuma shi shahidi ana ba shi ceto ‘yan uwansa masu tauhidi hadithi ya tabbatar da yana ceton mutum saba'in in dai kuna da tauhidi to in ɗaya shahada a kiyama zai yi bis mutane saba'in ya ce to ga lis ɗinsa su ne jama'ar da ya ba su alfarma a kai su aljanna gafurul in ana ba shi matan aljanna hmm. wanda matan aljanna idan a jikin bargonta sai ka yaka ka gyara hularta sai ka ga alama na haka na ga abin ya shiga aran su matan aljanna haka suke a jikinta za ka ga a sai ka gyara a jikin bargon kuma ba sa bata makarai ba sa musu ba sa komai kuma babu cefane aljanna karka ga cewa ba ta aljanna za a yi cefane ba fita cefane lahum ma hawa da dai na mazid annabi ya ce talakan aljanna ana bashi kamar duniya goma ne wannan shi ne talaka ɗan alaro iya a aljanna in akwai ɗan alaro ko to shi ne kamar aljanna goma to yanzu ko kamar abuja aka baka guda kamar duniya goma kamar duniya goma yanzu ko kamar abuja aka ba mutum goma ai ta masa yawa ba abin da ka yi da ita haka za a ninninka maka ni'ima shi sa Allah ya ce bal a haya'un kuma shahidi ko da wani abu aka harbe shi don a kashe shi akan addininsa duk wadannan ina bayanai saboda kwantar da hankalin umar uwan da suke rasuwa a ƙauyuka da yawa ana zuwa a yi eliminating don su musulmai ne wannan in mun tuna wannan ba farin ciki muke da a kashe su ba muna fatan Allah ya tsawaita rayuwarsu amma idan mutum ya rasa wani ɗansa a wannan hanyar ko mahaifiya ko mahaifi idan ya tuna bayanan nan to insha Allah ta'ala za su kwantar da hankalin tunda abin ya riga ya faru to wannan zai dan sa radadin ya ragu yasa Allah ya ce bal ahya'un ay inda rabbihim rayuwar a wurin Allah subhanahu wata'ala suke yin ta ba a nan duniya ba sai Allah ya ce walakin la tashkuruna dan amma ku ba za ku sani ba tunda mu yanzu muna nan a yanzu hatta rayuwar kabari ai ba mu santa ba tsanani mun ga an tona kabarin ne an binne an tafi amma babu wanda ya taba zama cikin kabarin ya shiga yayi ko da awa ɗaya ne ya fito kuma in ya da ransa ko ya shiga kabarin ba kabari ya shiga ba saboda ita rayuwar lahira ko barzaku ba a ba da labarin ta theoretically sai wanda ya gani amma wanda bai gani ba wallahi ba za ka ba shi labari ya fahimta ba ita rayuwar lahira haka take ke sa Allah ya ce ba za ku sani ba me yasa ba mu sani babu wata hanyar da ake ba mu labarin me ke faruwa a barzak yanzu duk wanda suke rasuwa kowa ya tafi amma har yanzu babu labari kuma na taɓa misalin nan wannan kaɗai ya ishi mutum mai imani ya gyara zama wanda ya fara yin telefon a duniya ya tafi ya je barzaku har yanzu bai telefon ya bugo waya gida ba baturan da ya fara yin imel ya tafi har yau bai je barzaku ya yi imel ya ce yana can lafiya ko rashin lafiya ba annabawa da manzanni sun tafi hatta annabinmu mai daraja irinsa shugaban annabawa ya tafi amma har yau ba a ce ga wani sakon da ya turo mana ba kakanu kakanun kakanu kowa ya tafi kowa shuru manyan masu kuɗi shuru manyan aramomi shuru manyan malaman hadisi shuru manyan yan dambe jarumai irin na da su shago ko su ɗan kodi ko ba haka ba sun tafi har yanzu shuru ko babu labari ba ɗan damben da ya je kuma ya dawo irin su shago da suka yi dambe a kasar nan suka buge kowa ko ba haka ba amma da suka je lakira sun dawo sun je barzaku akwai labari wanda yake ga maka akwai wani abu a can rayuwar ba karama bace duk ni'imar da wani ke da shi a yanzu a nan duniya wani wanda ya fishi ya tafi kuma shuru in mulki ne fir'auna iya da masu gadi a gidansa soja mutum miliyan 1.200 ya tafi har yau babu labari wanda ke gaya maka akwai wani abu a can da ake tararwa kuma ni da kaifa za mu tafi can din ko yanzu ko ba daɗe ko ba jima tafiyar ba makawa wanda ya mutu bai yi sauri ba ko mu da muke nan ba mu daɗe ba amma dole za mu je mu walakin la tashuruna Allah yace ba kwa sani amma rayuwa suke ciki mai daɗi. wannan yake na mana wanda ya rasu a tafarkin Allah ko aka kashe shi a tafarkin Allah a wurin Allah shi rayayye ne wannan kuma bai zama dalilin mutum ya ce barin zai yin tsokani fitina dan na mutu ba annabi ya hana wannan ya ce la ta tamanna naulika al'adu kar wani ya kuskure rika begen haduwa da abokin gaba addu'ar shi ne Allah ta'ala ka zakar mu sake haduwa da abokan gaba ka ce abokin gaba ko a masallaci a sahu Allah karka hada mu to wannan shine abin da ake fata amma wa idza laqitumuhum fasbutu annabi ce kar ku rika bege in jaraba ta sai ku toge amma ba musulmi na kwari ya rika fata Allah sa ai fada da mutu ba idan Allah ya niyan kai ka matsayin shahidi kana kwanci akan kudin ka sai ka zama shahidi Allah ta'ala ya mu matsayin shahidai Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad وعلى muhammad kama كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد Allah ta'ala ya ji ganyayenmu da malamanmu Allah ta'ala ya gafarta musu Allah ta'ala ya karbi kyawawan addu'o'inmu subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk